Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu turaro salamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Juma'a sha bakwai ga watan Satumba na shekarar 2021. Sarfil Hashin Gumelli tare da Bamka Almasi da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamuku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa wata babbar kotun tarayyar Najeriya ta umarci gwamnatin kasar da ta biya wani ɗan fafutukar kafa ƙasar yarabawa naira biliyan 20 haka kuma za a cewa rundunar sojan sama ta najeriya ta yi ƙarin haske game da kuskurewar hari da aka kai wa fararen hula a yobe muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan sabon yunkurin da katin zaɓe a ƙasar kamaru sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma da farko sai an fara da labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wani lafiya ga labaran. Shugabanni a wani taro wanda China da Rasha ke matukar tasiri a kai da kungiyar haɗin kai mai mazauni a Shingai ta shirya a yau dinnan Juma'a sun jaddada buƙatar tafiya da gwamnatin Afghanistan ƙarƙashin ikon Taliban saboda a samu damar kauce ma matsalolin jin kai da kafaru da kuma durƙushewar tattalin arziki a wannan ƙasa da yaƙi ya ɗaiɗaita. taron wanda ake yinsa a tajikistan na zuwa ne wata guda bayan da kungiyar taliban mai tsatsauran ra'ayin addini ta sake kwace iko mulkin kasar a kabul yayin da sojojin yammacin duniya ƙarƙashin jagorancin amurka ke janyewa daga ƙasar wanda ya kawo ƙarshen shafe shekaru kusan ashirin da suka yi suna yaƙi a afghanistan da yake jawabi ta kafar bidiyo shugaban china shi jinping ya sake yin kira ga taliban da ta kauda ta'addanci yayin da yake kuma yin alkawarin bayar da ƙarin tallafi ga ƙasar wadda makwabciyar china ce sannan ya kuma yi kira ga sauran kasashen duniya da su masu taimaka shugaban amurka joe biden ya rattaba hannu kan wani sabon umarni wanda ya baiwa ma'aikatar baitul malin amurka damar daukar mataki kan dukkan bangarorin da ke da hannu a yakin da ake yi a yankin tigre na arewacin habasha ciki har ma da jami'an gwamnatin habashar da eritrea sabon umarnin shugaban kasa da na rattaba wa hannu yau ya tanaji sabbin takunkumi da za mu iya aunawa kan waɗanda suka haddasa ko kuma suka taka wata rawa ciki wanda hakan ya tsawaita yakin habasha ya kawo cikas ga ayyukan jinƙai ko ya hana cimma tsagaita wuta a cewar biden a yau dinnan juma'a waɗannan takunkuman ba akan mutanen habasha ko na eritrea za a auna ba sai dai kan ɗaiɗaikun mutane ko kuma ƙungiyoyin da ke ruruta tashin hankali da kuma janyo matsalolin jin kai a can in ji biden yau juma'a ofishin jakadancin china a austria ya yi watsi da abin da ya kira zarge-zarge marasa tushe da ministan tsaro da na harkokin wajen australia da kuma takwarorin aikinsu na amurka suka yi bayan wani taron shekara-shekara a birnin washington bayan ganawar ministocin na amurka da australia kasashen biyu sun fitar da wata takardar bayani ta haɗin gwiwa inda suka bayyana damuwarsu kan abin da suka kira ikirari mai haɗari da china ke yi na mallakar albarkatun ruwa a tekun kudancin china da ba su bisa doka sannan suka bayyana aniyarsu ta ƙarfafa dangantakarsu da abin da suka kira muhimmiyar kawarsu taiwan waɗannan kalaman na australia da amurka na zuwa ne kwana guda bayan da suka yi shelar cima yarjejeniya kan cinikin jirgin ƙarƙashin ruwa a matsayin wata yarjejeniyar tsaro da ta hada da burtaniya wadda china ke allah wadai da ita a matsayin wani mataki na ruruta gasar mallakar makamai a halin da ake ciki kuma china ta rubuta wasikar buƙatar shiga ingantacciyar yarjejeniyar cinikayya ta yankin pacific cptpp a cewar ma'aikatar cinikayyar ƙasar, a yayin da ƙasar ta china wacce ita ce ta biyu a karfin tattalin arziki a duniya ke ƙoƙarin faɗaɗa cinikayyar ta ministan cinikayya wang wincho ya mika wasikar ta china ta bukatar shiga yarjejeniyar kasuwanci mara shamaki din ga ministan kasuwanci na kasar new zealand domin okonno a cewar ma'aikatar da daren jiya alhamis kasar faransa ta dakatar da ma'aikatan jinya wajen dubu uku waɗanda ba su yi rigakafin covid-19 ba har zuwa lokacin cikar wa'adin da gwamnati ta bayar na ranar 15 ga watan nan na satumba gwammai daga cikin ma'aikatan lafiyan kasar sama da miliyan biyu da rabi a cewar ministan lafiya na kasar oliver veran jiya alhamis sun gwammaci ajiye aikinsu da yin rigakafin cutar ta covid-19 dubban ma'aikatan lafiya ne dai ba su yi rigakafin ba zuwa watan yuli da shugaba emmanuel macron ya shelar wa'adin ranar sha biyar ga watan satumba da ya kamata ma'aikacin jinya ya yi allurar rigakafi akalla na farko a ƙarshe a ƙoƙarinta na cimma burinta na dogara ga makamashi mai tsafta da kuma rage gurɓata yanayi a birane yayin da take ƙoƙarin farfaɗo da ɓangaren ƙirƙiro motocinta ranar laraba gwamnatin india ta yi shelar ware dala biliyan uku da rabi don samar da motoci masu amfani da wutar lantarki da iskar hydrogen wannan shirin wanda ya hada da taimaka ma kamfanonin motoci wajen mai da hankali ga kirkiro motoci masu amfani da makamashi mai tsafta zai sa india ta gaggauta samun motoci masu amfani da makamashi mai tsafta a cewar gwamnati a wata takardar bayani labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to za mu buɗe taskar rahotannin namu daga najeriya inda wata babbar kotun tarayya da ke zama a ibadan ta umarci gwamnatin najeriya ta biya mai fafutukar kafa kasar yarbawa sandi adeyema naira biliyan ashirin kamar yadda za ku ji cikakken bayani daga hassan umar tambuwal wata babbar kotu da ke zama a birnin ibadan fadar gwamnatin jihar oyo ta umarci gwamnatin tarayyar najeriya da ta biya dan fafutukar kafa kasar yarbawa sunday adeyema da aka fi sani da sunday igboho naira biliyan ashirin a game da dafe masa hakkensa hanyar kai hari da jami'an tsaron farin kaya na dss suka yi a gidansa inda sun ka sami makamai iri-iri mai shari'a ladiran akintola ne na babbar kotun ibadan ya bada wannan hukuncin a lokacin da yake yanke hukuncin da lauyan Sunday Igboho Yomi Aliyu San ya shigar a madadinsa a gaban babbar kotun yana neman a biya shi manyan kuɗi har naira biliyan biyar saboda jami'an DSS sun kai hari a gidan Sunday Igbohon ranar 1 ga watan Juli na shekarar 2021 a gidansa da ke unguwar Soka Ibadan sun ka kwashe makamai da yawa har wa yau a karar ta Sunday Igboho ya buƙaci kotun da ta ayyana cewa harin da jami'an DSS suka kai gidansa ya saba wa doka kuma ya keta hakkinsa tun farko sai da lauyan gwamnatin tarayyar Najeriya da ministan shari'a kuma babban attorney general na Najeriya Abubakar Malami babban lauya SAN wato lauya Abubakar Abdullahi ya ce babbar kotun jiha da ke birnin Ibadan a jihar Oyo ba ta da hurumin sauraren shari'ar da ta shafi wata hukuma ta gwamnatin tarayyar Najeriya lauya Abubakar Abdullahi ya ba da hujjoji da misalai a hukunci hukuncin babbar kotun kolin Najeriya da kotun ɗaukar ƙara inda ya ce babbar kotun jiha ba ta da daman sauraren irin wannan shari'ar. Haka ma babbar kotun ta Ibadan ta hana jami'an DSS ko gwamnatin tarayyar Najeriya ko wani wakilin su da ya kama Sunday Igoho ko ya dame shi. Kotun ta ce yana da damar wata yawa ko ina kamar yadda yake a sashe na talatin da biyar digo na ɗaya a da ba a cikin baka na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar dubu tara da aka yi wa gyaran fuska. a cikin waɗanda an ka kai kara babbar kotun ta Ibadan da yi sun haɗa da ministan shari'a kuma babban attorney general Abubakar Malami SAN jami'an DSS da kuma daraktan hukumar DSS na jihar Oyo a halin yanzu dai akwai wani bayani da ke yawo a kafafen sada zumunta wanda ya nuna cewa Sunday Igboho wanda ke can gidan yaron Kwatano a jamhuriyar Benin yana jiran shari'a ya nuna cewa kada magoya bayansa su rinka yin gangami ko jerin gwano da sunansa Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan Umar Tambuwal, to har yanzu dai muna Najeriyar. Inda a wannan karan kuma, hedikwatar rundunar sojin sama ta yi ƙarin haske kan harin da ake zargin wani jirgin yakin ta ne kai yobe sai dai ya yi kuskuren samun wasu fararen hula a arewacin jihar da ke kan iyakan najeriya da nijar daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina hedikwatar rundunar sojojin saman najeriya ta ce ta sami rahoton zargin cewar wani jirgin yakinta da ya kai samame kan 'yan ta'addan boko haram a jihar yobe ya sami wasu fararen hula bisa kuskure kamar yadda rundunar sojan saman ta yi karin bayani biyo bayan samun bayanan sirri na kai koman 'yan ta'addan boko haram da iswap a gabar kogin kumadugu yobe an tada jirgin yaƙi daga rundunar operation haɗin kai don ya tunkari 'yan ta'addan gadan-gadan a wannan yanki da ke kan wajajen kan iyakar najeriya da nijar lokacin da jirgin yaƙin ya isa yankin ne kuma wanda ke kudancin garin kanama ya lura da kai komo daidai da irin na 'yan boko haram yayin da duk suka ji rugugin jirgin yaki a saboda haka matukin jirgin ya ɗanyi harbi irin na barazana don ya tabbatar da abin da ya hango daga sama rundunar sojan saman najeriya ta ce amma fa abu ne mai mahimmancin gaske a sani cewar wannan yanki lalle wajaje ne da aka san 'yan ta'addan boko haram na kai komo da maharkokinsu a wurin amma daga bisani hedikwatar sojan saman najeriya ta ce ta sami rahoton zargin cewar harin ya kuskure kuma ya shafi fararen hula a kan haka babban hafsan hafsoshin sojojin saman najeriya tuni ya ba da umarnin kaddamar da bincike kan al'amarin kamar yadda daraktan hulɗa da jama'a na hedikwatar sojojin saman najeriya eya komodo edward gabquet ke min karin bayani eh to mu ma haka muka ji so abinda aka yi shine shi ne gidanmu ya mashal Oladayo Amawo ya ce dole a kafa kwamiti su duba a tabbatar cewa ko me ya faru so da a make sure cewa ba samu wani abu ba. yawa kamar kamar ainihin aikin mandate na kwamiti din kamar ainihin me za su bincika su ainihin kwamiti din. Eh to za ku dan ba da lokaci eh, domin yanzu ba abin da zan yi ce illa cewa an kafa kwamiti da za a duba abin da ya faru. Eh, dan ba mu dan lokaci. ne eh, Yawa kamar shi wannan kwamitin zuwa wani lokaci ne zai gama aikin shi. Eh a yanzu ba ba su lokaci ba mana san ba zai daɗe ba nan lalla yadda za za za za za tabbata cewa an an nema abin da ya abin ya faru ka san abin ba maganan ko a sa lokaci ko ka sa lokaci bane ana so a tabbatar wani abin bai faru kuma ba ko a tabbatar cewa kuma jiragen airport sun yi wani abin kuma su waye ne aka kashe Eh. duba da yadda al'amarin ya jawo cece kuce masana tsaro irin su Eya Komodo Baba gama mai ritaya da ke zama tsohon hafsa a rundunar sojan saman Najeriya na kira ga jama'a da a yi taka tsantsan. A wannan abu da ya faru a jihar Yobe abu ne na bakin ciki da jama'ar jihar Yobe da jama'ar Najeriya a kai zuciya nesa a bar rundunan sojojin sama su gudanar da bincike domin a san abin da ya faru. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. say if you are left akinga mwepo kuroresha chave mumira mwisho kuiba udemure kitakotibana chai washale mpindi no we walatatikane kusangwa noe handibagi wavikamo webone ba to yanzu kuma lokaci da awal garba da kasar kamaru zai shigo mana da rahoto na musamman kan sabon shirin sabuntawa 'yan kasar kamar tana zaben su Hukumar zaɓe mai zaman kanta Elekan ko Election Cameroon sun fara wani yunkuri na sabunta katin zaɓe a faɗin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. An da gwamnatin ƙasar take buƙatar kowane ɗan ƙasa wanda yake da shekarun dangwale zaɓe da ya yi ƙoƙarin ya ganin cewa ya mallaki katin zaɓen ga tsarin kundin shari'ar ƙasar jamhuriyar Kamaru dai duk mutumin da ya mallaki shekaru goma sha takwas a faɗin ƙasar ana buƙatar sa da ya samu katin zaɓe a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai dai kuma shugaban hukumar zaɓen na kasar kamaru musta eric sise ya ce A hukumance dai mun yi kokari na ganin cewar mutum sama da miliyan bakwai ne yanzu haka cikin miliyan ashirin da biyu da kasar Kamaru take da jama'a waɗanda suka yanke katin zaɓe kuma muna fatan cewar nan da wani lokaci kankani za mu ci gaba da bawa al'umma katin zaɓen su a su domin su zamanto 'yan ƙasa na gari kuma wannan aiki da muka sa a gaban mu a yanzu haka ne muna bukatan mutane sama da dubu ɗari biyu da 87 waɗanda yanzu haka muke ganin cewa za su sake yankan katin zaben a nan gaba alhaji mai sa idanu ne ta bangaren yan adawan kasar jamhuriyar kamaru ga abin da ya ce shi za ke gani a kowane shekara shi lika mai sake bude rijistar shi saboda ya ɗauki waɗanda wanda suka shika shekara 21 wannan shekara ta ji aikin shi na farko kenan ya yi rijista ya yi lissafin kuma waɗanda za su yi zaɓe wato ya yi rajista ya san lissafin waɗanda za su yi zaɓe a farko ake shi kenan ake shi na biyu kuma shine wato shi yake haɗa zaɓe yana so ma zaɓe a ƙasan kamaru da ƙarfe takwas wani sa'in amma dai ana tsayar da shi kowa ya shi na da karfe shida yamma su wayeye su duka cancanta su aiki a wannan ƙungiyar. kungiyar da cancantawa da abin da ya faru da abin da ya yiwu a lokacin da ake zaɓe waɗannan su ne za su bincike kafin su miƙa ma kotu wannan kungiyar wato eh, doka ya nuna cewa mutane 22 babu ake sawa a wannan kungiyar akan waɗannan mutane 22 babu ɗin da akwai shugaban su ɗaya da ake kira shi president conseil shine eh, president conseil shine president wannan kungiyar ɗin to ka gani su waɗannan kuma 28 da akwai vice president da akwai sauran conseil kuma su ne 28 to na kungiyan a takaice wato dai doka ya nuna cewa wannan waɗanda za su kasance a wani kungiyar shi su kasance mutane ne da ba su a cikin wani jama'iya da yake ƙasan kamaru ko kuwa in dai ba iya an samu irin waɗannan mutanen ba shi a samu a samu tarayyar jam'iyyun da suke kasan kamaru su ne za su zaɓi daga cikinsu su kowanne su zaɓi mutane da za a saka a wannan gwajin ne. kwamitin kula da bangaren yan gudun hijira na kasashen nahiyar afirka sar musta ra'uf mu'azu ya kawo ziyaran aiki a kasar jamhuriyar kamaru an da ya tattauna da jami'an gwamnatin kasar domin irin kokari da suke yi na karɓar 'yan gudun hijira daga kasashe makwabta. Musta Ra'uf Mu'azu ya yi wa manema labarai kalin haske yayin da suka gama tattauna wasu da firaministan kasar jamhuriyar Kamaru Musta Joseph Dion Gote a sa da ke birnin Yaounde eh, ya ce. L'objectif c'était d'abord de remercier, de remercier le Cameroun pour le. Na zo ne domin nuna matuƙar godiya ta ga gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru wajen ƙoƙari da suke yi na karɓar dubannin 'yan gudun hijira waɗanda suke tserewa kuma kasashen su da matsayin iyali ko kuma waɗansu matsaloli da suka fi karfin su na rayuwa kana kuma suna kula da su wani da gaske wannan nema ya sa na zo ni da tawagata domin mika na godiya to ai tun shekaran dubi da goma sha takwas ne dai aka yi alkawari cewa za a mayar da duk yan gudun hijira amma abin ya faskara ko me sa eh mun yi yunkurin hakan amma waɗansu matsaloli sun sha kan ko da ke duk da haka muna kokari na kwashe ce yan gudun hijira sannu a hankali na kasar najeriya wanda yakin boko haram ya raba su da musulmanan su kuma sai kasar afirka ta tsakiya su amana mai da su sannu a hankali kasar jamhuriyar kamaru dai tana dauke ne da yan gudun hijira sama da dubu tamanin ta bangaren jihar arewa mai nisa wanda suke fitowa daga kasar najeriya a yanzu haka suna tsugune ne a tsaunin dajin nan na miniwawo da ke can jihar arewa mai nisa sai kuma ta gabashin kasar jamhuriyar kamaru allah 'yan gudun hijira suka kai kimanin dubu hamsin waɗanda suke jirgin ya zaka Kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma waɗanda suka fito daga jihohi guda biyu jami'in da ake amfani da harshen ingilishin sarauniya ingila yanzu haka dai su ma sun yi watsi ingila a kasar ta kamaru kuma suna neman rayuwarsu wadda waɗanda ake yi yanzu haka ne ya kama kusan shekaru biyar kenan wadda har yanzu an kasa gano bakin zala. sai kuma ta ɓangaren yaƙi da jahilci ƙungiyar unesco ta gudanar da wani babban biki na musamman domin ranar damar ɗinkin duniya ta ware kan ranar yaƙi da jahilci a ƙasar kamaru a gudanar da taron ne a jihar arewa mai nisa nan ne ya fi fama da waɗanda ba su iya karatu ba ko kuma rubutu a ƙasar kamaru amma a halin yanzu bisa ƙoƙarin da ƙungiyar ta unesco ta yi yawancin al'umma su fara cin wannan gaziya na hoɓasan da ƙungiyar ta yi mr williams kai gama shine jami'i mai kula da ɓangaren kan jihar Arewa mai nisa a ƙasar Kamaru mana ƙarin haske kan yadda ya ce. na matuƙar godiya ga wannan ƙungiya ta UNESCO da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya na ci gaban da muka samu sama a arewacin kasar Kamaru kuma yadda suka yi ƙoƙari na bamu taimura da bencina da kuma kuɗaɗe domin ganin cewa an wayar wa al'umma kai wajen neman karatu da kuma rubutu domin yaƙar jahilci kuma muna ci gaba da aikinmu muna godiya kwarai da gaske wajen nasarorin da muke samu ƙasar jamhuriyar kamar kuma ita ce wanda ta karɓi masu sana'o'in maganin gargajiya na nahiyar mu ta afirka waɗanda majalisar ɗinkin duniya ta ware musu rana ta musamman domin cimma buri na ganin cewa sun ci gaba da haɓaka maganin su na bagajen fata karo na goma sha tara kenan da suke gudanar da wannan rana sai dai wannan kanan kasuwar mace kolin dai an yi ta ne a kasar kamaru an ita ce ta karbi masu wannan sana'ar na malamin magajin fata na tattauna da Profesa Uba Abdulrazak a matsayinsa na shugaban gudanar da kasuwan wajen koli da aka yi cikin makonnin da muke cikin abinin ya wuce ya mini kalin haske kan yadda suke kokari mutuka gaya da kuma yadda wata ƙasar kamaru take haskaka musu wajen yaƙi da suka yi na yaƙi da cutar annobar coronavirus a ƙasar ta jamhuriyar kamaru da bayan da ake sayan maganika na yaki da wannan cutar ta corona ga yadda hira ta mu kaya. Magungunan da ka ganin nan magunguna ne da yawancinmu suka gada ga iyaye ga kakanni to shine maganin bakar fata shi ne kuma magangunan da muka yi tasiri da shi a yanzu har dai kaga wannan cutar da ke ake kiranta coronavirus ba ta addabe mu a nan nahiyar afirka ba domin mun karkata ga shan magungunanmu da na gargajiya. Ah, Profesa yanzu daga wani ƙasa zuwa wani ƙasa ne suka ziyarci wannan bikin baje koli na maganin barayin mata? Eh ƙasashen da suka ya suka ziyarci waɗannan bikin ɗin su ne ake kira da faransa Euh, les pays région Afrique subsaharienne cewa kasashen Afrika da suke nan a ƙasan Sahara. To ƙasan Sahara cewa bai shafi kaman Maghreb ba kaman ƙasan Larabawa kai dai nahiyanmu na de daga Sudan, Najeriya, Niger, Kamaru, euh, Chadi, centrafrique Côte d'ivoire zuwa su congo har central har sud africa to a ah, profesa a ah, wannan ka ta gani a ah, shin kuna samun kun samu ciniki na bangaren maganin corona Ba kore da gaske malam muhammadu kaga kai ma a jawabin minista minista mai kula da kiwon lafiyan yan adam a nan kamaru shi ma kansa ya ce eh, gaskiya ya tabbatar kuma ya gani cewa magungunanmu na gargajiya ta ƙoƙarta kuma ta yi tasiri a wannan lokaci na wannan ciwo na coronavirus. ka gani jama'a da dama sun yi ta siyan magungunan mu. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. A gaishe ka da wannan rahoto na musamman. ga awal ɗin ya dawo da larabaran wasanni. Wasanni a takaice. na kamaru ta yi wasan neman gudun samun shiga wasan kofin duniya da za a gudanar a ƙasar qatar a shekarar 2022 kamar ta gwabza ne da da kwarta malawi a filin kwallon wasa na olambe da ke birnin yawunde an da su din ta zurawa malawi kwallaye guda biyu a ranar su ita kuma malawi bata samu nasarar cin balabale ba sai dai kuma kulub din na inda musulmi suna ta kasar jamhuriyar kamarun ta kai ga takwarata na kasar ivory coast kulabin na cote dai su ne suka yi wa kasar kamaru wankin babban bargo a da sun ta jefa kwallaye guda biyu a ragar kamaru su kuma kamaru din suka jefa kwallo ɗaya a ragar ta africos haka tashi wasan ah, ina tare da malam abakar masanin ah, wanda ke shan kwallon kafa kasar kamaru malam abakar shi kasar kamaru ta yi abin ku zo mu gani a yawunde amma ko ya fi kasar abrikos an samu matsala me za ka fala matsayin kamar na masanin kwallon kafa to wallahi wallahi sun soma abu da kyau mun murna match ale a nan a yahunde sun yi wasa da malawi an yi malawi duka mun duk muna nan bayan su amma kada su koma baya yadda suka soma yahundan nan haka za su tafi gaba sun je cote d'ivoire an yi musu duka biyu da daya amma kara su yi bata courage akwai wasa a gaba muna bayan su ban yi dekuraje ba mu yi dekuraje ba su kuma don Allah kara su yi domin ku gozo su ga abin zai wuce a nan yanzu cup da africa duk muna na cikin murna kuma ga babban bollo kub dimone shine kowa yake zira amma in soma in soma in sun soma ragin kwantar da jiki hakan nan ba zai mana daɗi ba kamarun duka domin har yanzu ma mun san wasa wani ya ci wani kuma ya yi rate har yanzu ba mu yi dekuraje muna bayan su muna yi musu ankuraje kada su kwanta to yanzu ah, ah, ya kake a ah, ƙasa kamaru din hmm. akwai matsalan coach ne ko kuma babu to kun samu wasa coach ba coach ne yake wasa ba coach kam yana nan kamar mai kiyo bayan saniya to masu a wasa su gollo ne kamar sojoji kamar kapitan yana nuna masu mutanen sojoji bayan su yadda za su wuce su ne meta da teren su ne sun sa abin da za su yi abin da za su yi tsakanin su mu muna bayan su na san kamarun duk a bayan su Allah ya ba su sa'a Allah ya ba su sa'a Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru a gai da awal garba da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici. shugabanni a wani taro wanda china da rasha ke matukar tasiri a kai da kungiyar haɗin kai mai mazauni a shingai ta shirya a yau dinnan juma'a sun jaddada buƙatar tafiya da gwamnatin afghanistan ƙarƙashin ikon taliban saboda a samu damar kauce ma matsalolin jin kai da kafaru da kuma durƙushewar tattalin arziki a wannan ƙasa da yaƙi ya ɗaiɗaita shugaban amurka joe biden ya rattaba hannu kan wani sabon umarni wanda ya baiwa ma'aikatar baitul malin amurka damar daukar mataki kan dukkan bangarorin da ke da hannu a yakin da ake yi a yankin tigre na arewacin habasha ciki har ma da jami'an gwamnatin habashar da eritrea yau jama'a ofishin jakadancin china a austria ya yi watsi da abin da ya kira zarge-zarge marasa tushe da ministan tsaro da na harkokin wajen australia da kuma takwarorin aikinsu na amurka suka yi bayan wani taron shekara-shekara a birnin washington bayan ganawar ministocin na amurka da australia kasashen biyu sun fitar da wata takardar bayani ta haɗin gwiwa inda suka bayyana damuwarsu kan abin da suka kira ikirari mai haɗari da china ke yi na mallakar albarkatun ruwa a tekun kudancin china da ba su bisa doka sannan suka bayyana aniyarsu ta ƙarfafa dangantakarsu da abin da suka kira muhimmiyar ƙawarsu taiwan Ƙasar Faransa ta dakatar da ma'aikatan jinya wajen dubu uku waɗanda ba su yi rigakafin COVID-19 ba har zuwa lokacin cikar wa'adin da gwamnati ta bayar na ranar 15 ga watan nan na Satumba. Gwammai daga cikin ma'aikatan lafiyan ƙasar sama da miliyan biyu da rabi a cewar ministan lafiya na ƙasar Oliver Veran jiya Alhamis sun gwammace ajiye aikinsu da yin rigakafin cutar ta covid-19 dubban ma'aikatan lafiya ne dai ba su yi rigakafin ba zuwa watan yuli da shugaba emmanuel macron ya shelar wa'adin ranar 15 ga watan satumba da ya kamata ma'aikacin jinya ya yi allurar rigakafi akalla na farko. to masu sauraro baki da abin da ya sauwa kenan a jerin shirye shiryen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya mu za ku zo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da yake na gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Sarfil Hashin Gumel ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.